السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutsatu abuja don karanta littafi mu mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka bi sani da ashama'il shamail al-muhammadiyya na abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da ajin cewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da tafkantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana kauna zuwa gare shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abun da ke cikin littafin na umarni ni da ku Allah ya ba mu ikon koyi da umarni da Abun da ke ciki na hani ni da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon hannuwa daga gare shi sati da ya gabata ban samu zuwa ba kuma saboda uzuri na tafiya so ina mai ba da haƙuri a yi haƙuri da ya abubuwan da suka samu a wani lokaci tafiya ta kan taso baka shirya mata ba a wani lokaci kuma ya kan taso ba ya fi ƙarfinka so kula ga wannan sai a yi haƙuri duk ta za ban zo ba wani uzuri ne wanda yake mai karfi kuma kashi 99 cikin 100 za ka samu ba na ma cikin abuja ne a lokacin lahadin ta yi ina cikin gombe to kaga ba zai yi wanda yake gombe a nan ba so ina mai ba da uzuri ko eh, amma na kan yi duk kokarin da zan yi tabbatar cewa ranar jarafin ina gari sai da ina buya karfi na to abin da ya fi karfi na kuma sai a nemi uzuri a kan haka mafu bayyana ah, karatu na karshe da muka yi sati da ya gabata mun tsaya a kan darasi na tamanin da ɗaya yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na tamanin da biyu muna cikin babi na hansun shine babu ma a fi rasulun rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da ke bayani akan yin kaho na manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi mun yi magana akan hadisi na Imam Bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na dubu biyar da ɗari shida tamanin da manzon Allah sai rani aminci tabbata gare shi ya bayyana cewa Allah ya sanya alshifa waraka daga cuta a cikin al'amura guda uku daga cikin sai ya ce akwai yin kafo a na yi bayani cewa yin kafo da muke magana a ce kalmar kafo saboda a daɗin an saba yin kafo ne amma a yanzu zamani ya canja musamman kasashen da aka ci gaba irin saudiya za a gada wannan dan gilashi mai kaman kwalba ake yin kafodin yanzu ba irin kafodin bane to da haka in mun ce kafo muna ishara ne zuwa ga cewa cira wannan jini a jikin dan adam da ake yi don neman waraka daga wurin Allah subhanahu wataala ko ya zama da kafodin aka yi ko da wani kafo aka yi matukar an cira wannan jini din to da ikon Allah in nace kafo ina nufin wannan ne to zai iya ku ba da kafon aka cire wannan jini din ba mafhum a tsaye masafi da ya gabata ko darasi da ƙarfi da muka yi na yi bayanin wasu fa'idodi da ke cikin yin ƙaho wanda malaman musulunci suka tabbatar da su cewa idan aka yi ƙaho cikin taimakon allah subhanahu wa ta'ala akan samu waraka daga waɗannan cututtuka in mun duba zadin ma'ad fi hadin khairul ibad na ibnu qayyim aljauzi rahmatullahi alai a mujalladi na hudu shafi na hamsin da biyu ya kawo fa'idodi da yawa da ke bayyana muhimmancin yin kaɓo ga musulmi na biyu ko ga ɗan adam ma gaba daya na biyu idan muka duba daga cikin malaman zamani wanda na yi magana mai tsawo akan matsayin likitoci a kai daga cikin waɗanda suka tabbatar da fa'idan yin kaɓo su ba sun tabbatar da waɗannan irin fa'idodi daga ciki daga cikin fa'idan yin kaɓo a takaice yana maganin psychological diseases cututtuka da ke da alaƙa da koda gudanar jini a jikin ɗan adam yin ƙaho cikin taimakon Allah ya kan maganta wannan na biyu bincike ya tabbatar da cewa yin ƙaho yakan taimaka wajen controlling blood pressure wato jini a ce ko hawan jini ko abin da ya kama da wannan yin ƙaho cikin taimakon Allah ala ya kan taimaka ya daidaita jinin ɗan adam yin ƙaho yana maganin abin da ya shafi kamar cuta na kirji ya zama kirjin mutum babu daɗi kaho yana magance wannan yin kaho da taimakon Allah subhanahu wata'ala yakan yi maganin ciwon wuya kamar pain mutum ya yawaita jin wuya a wuyarsa na ciwo kaho na magance wannan ciwon baya cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala na magancewa yawan kaikayin ido ko ciwon ido mutum ya wayar gari idan sai yana yawan ciwo cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala ka hona magance wannan raunin gani na idan mutum cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala ka hona magance wannan ciwon kai yawan ciwon kai duka waɗannan sun tabbata cewa ka yana magancewa wannan ya sa a hadisai da dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karanta da mu cewa in ana neman waraka to ayi ruko da ababe guda uku daga ciki da yace yin kafo wato cire wannan jini a cikin dan adam don samun lafiya mafu ah, tsayi sannan ah, daga cikin ƙari yin ƙaho na maganin heart disease ciwo da ya shafi zuciya cikin taimako Allah ah, yin ƙaho na maganta wannan ciwo na joy gabban mutum su ya zama ba su da daɗi ko suna da rauni yin ƙaho yana maganta waɗannan shi yasa annabi tsira da abinci tabbata a gari ce akwai waraka cikin ababe guda uku daga ciki ya ce mai yin ƙaho na biyu akwai kamar shan zuma zuma na maganin cututtuka da yawa idan mutum ya saba da zuma zai sayi shan shuga ko da a ci ne ta lokaci ne in ka saba da shuga da in ka sa zuman sai ka ji babu daɗi saboda sabo amma idan ka jajirce kana shan ci ko abin da ya kama da wannan da zuma to idan ka saba ran da aka sa shuga kuma sai ka ji babu daɗi to ke sa mu yi kokari duk abin da sunna ta karantar mu kori kanmu mu saba da shi insha Allah ta'ala cikin sabon ibada ne akwai lada a ciki yana kusantar da mu ga Allah yana maganin cututtuka amma an ka shi da babu wani hadisin da ya tabbatar akwai falala a ciki ko akwai ko abin da ya kama da wannan mafu sai kula ga wannan sai mu dage zama muna da zintan aiki da zuma maimakon shuga akwai asar da ibn al-qayyim rahimahullah ya kawo cikin zalul ma'adin sai hadith khairu ibad da nayi isharar zuwa gare shi dazu wani mutum a zamanin ya halitta sallallahu alaihi wasallam yana ciwon ciki Sai mun duba mujalladi na hudu shafi na hamsin da biyu da uku da hudu yana ciwon ciki sai aka zo aka yi kawo complain aka kawo neman waraka wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa daga abin da ya dabe ciwo na ciki an yi magani an yi magani bai samu sauki ba sai ce a ba shi zuma aka ce aka ba shi zuma ya sha suka da suka ce ya sha zuma bai samu waraka ba yayyan halitta sallallahu alaihi wasallam yace ce a kara mar zuma aka kara zuma suka sake da suka ce ya kara bai warke bai ce a kara masa zuma aka kara mar zuma a wata riwaya sau uku a wata riwaya sau hudu bayan sun sake da suka ce bai warke ba sai ce sadaqallahu Allahu wa kazaba ake ka. Allah ya faɗi gaskiya amma cikin dan uwanku yi zuki ta balle shine cikin dan uwanku yi karya kaga sai kara ta magana bai sai dan uwanku shi wanda zai ce cikin sa yi karya amma ai cikin ba zai karya ba cikin zai yi wanda yake nufin nuna kyautata magana idan mutum zai yi magana ɗaya ce in aka ba wa dattijo faɗe ta sai daga ta yi ma'ana in aka ba wa kuma dan attaɓa ya faɗa ba ina magana a kan mai kaza a taɓa ba dan attaɓan magana in ya taɓa dukkan magana sai ka gabatar da daɗi Mafu, tsayi sai aka da aka ce wa mara lafiya ai ga abin da sai ya harita ya faɗa sai ce wallahi tun shan farko cikin ya warke amma zaƙin ya sa ya ce bai warke <laughs> To zaƙin da yake ji ne shi ya sa ya ce shi bai warke ba amma tun a karan farko ya warke to Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya za mu tashi akan darasi na 82 yau muna sha biyar ga watan rabi'ul awwal hijira shekara ta 1442 daidai kan wani hadisi za a tashi insha Allah eh, mun yi mun karanta hadisai na biyu ne ko hadisi da aka karanta sun da gabata hadisi da aka karanta ko biyu ɗaya ne ko نعم باب تاتي حديث نبي أبابي نهم باب ما جاء في إجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقة بن عمر أن عبد الأعلى أن أبي جميل عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأمرني فآتيت الحجام أجرا وانا حديث يا مسكين تلخيص نا شمائل النبي ده حقيقة سنا شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه شافي نقري ده كمانين ده كان شيء حديثي نجن جنتشي حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود أبو داود يا باب العباري ده ورق أبو عمر ده عبد الأعلى ده أبو جميلة an aliyin daga Aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu kana yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya yayi kafu wa amara ni sai ya umurce ni fa aqaitu hajjama ajra sai na bawa mai kahon nan ladan kudin yin kafonsa mafhum tayyib a cikin wannan hadisi muna koyon manyan darussa guda biyu ko uku na farko ihtajaba nabi cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yayi kako bi ma'ana an cire wannan jini a jikinsa don neman waraka Mafu? tayyib na biyu fa hajjama sai ya fa'amara ni sai ya umarce ni na uku yake nuna mana ana wakilci a shari'a kana da wani uzuri ba za ka samu zuwa ɗaura aure ba ko wani abu ne kama da wani ce wa na wakilce ni kaga shine fa amara ni sai ya umurce ni na wakilce shi akan wani aiki shi yasa ya zama presentation ya halatta yasa a musulunci ko aure aka yi yana halarta waliyi da zai bada mata bayanan zai ce to wane malam muhammadu tunda ban iso ba mota ta ba hanya ka wakilcan ka bayar to idan shi ya bada matsayin waliyi auren yayi ke sa malam mai muktasar shehu khalil yana cewa wakilul waliyi kal waliyi wato wakilin waliyi kaman waliyi ne in kuma wakili ne to wakilul wakili kan wakili wato wakilin wakili shi ma wakili ne su jaza a ka'ida ana representation wani ya wakilce ka akan wani abin da baka da uzuri kuma in ka ba shi wuka da nama to yana iya zartar da abin da in kai kana wurin za ka iya zartarwa mafu tsaye na uku kuma sai ce ajira sai na bawa alhajjam shi shine wanda yake yin kaho din ko wanda ke aiki da kwalba ta zamani ya cire jini din jinin yijuwa ne suna tara mataccen jini ne a wuri daya sai a zuke shi a cikin dan adam mafu tsaye wannan darasi don ku shi cewa ya halatta wanda ya kaho a biya shi da ya gabata mun yi magana a kan malaman da ke da fahimtar cewa wanda yake yin kaho bai halatta a biya ba saboda hadisin da ya kira shi a matsayin kudin khabib khabib shine kamar a ce dauda so wannan kiransa a dauda ba iya nufin haramun ba ne saboda akwai ababe da suka halarta, ana iya samun waraka a cikinsu amma nasu ya kira su da khabithun kamar tafarnuwa fiye halitta ya kira su da khabith albasa an kira ta da kabi amma dukkan su halal ne to abin da yake ishara gare shi ne in mutum zai iya yin kaho kyauta ba tare da an biya shi ba to wannan ya fi dacewa amma in ba zai iya yi ba sai an biya shi wannan ne hanyar cin abinci idan aka ba shi kudin yin kafansa wannan daidai ne a shari'a mafu tsaye حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا أبو عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم التزم في الأخذين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يؤته وانا حديث ya zo daga الإسحاق ishaq حمدان قال حدثنا أبدا abuda ya zo daga sufyan al-thawri sufyan bin sa'id al-thawri daga jabir daga imam sha'abi rahmatullahi alayhi daga sahabi abdullah ibn abbas radiyallahu anhu qala yace ihtajama an-nabiy qala yace inna an-nabiyya me yasa aka ce inna ba a ce annan nabiyya ba ana aka ce inna an-nabiyya Sai eh, a zafi tawkid amma zai inda aka ce ba me yasa ba ce to ba in mun ce annan ya aure a larabci yi me yasa ka ce na amfani yi ga dan uwa na daga hannu bismillah na saboda saboda kala ta zo in kala ta zo ko abin da aka yi ishtiqaqi daga kala ya kulu kul? to duk kalmar da aka ciro ta daga root word na kala to in za ka tashi da sauki daga ba da maka ce anna sai dai ka ce inna to saboda an ce kala sai aka ce innan nabiya ba a ce annan nabiya ba idan ka ce kala annan nabiya to wanda ya san larabci ya san kayi kule yana ji ya san to akwai matsalar na hauta da kai amma an dai ka ce ya ko kala ko sai ka ce inna ba da ma ce anna kuma auren saboda asali inna wa anna litaukid ne amma kowanne akwai sharadin inda ake cewa inna ko a ce anna da to da ka dan uwa da yace dalilin qala ne ya dace zalaka Allahu ilman wa imana na'am don haka inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da abinci tabbata gare shi sajama yayi kaho fil akhda aini akan al'aqda aini al'aqda aini sune jijiyoyi guda biyu da ke gefen wuya ina ne wurin wani ya nuna mu ina ne jijiyoyin su ke eh? guda biyu da suke gefe jani a nan suke saboda jalifin ne a gefe sannan kuma ya yi ƙaho da ya haɗa ihda aini wa katifai ne da kuma tsakanin kafaɗu biyu ina kenan a alar zahar saman gadon baya ba ta gaba ba ta baya a so yin ƙaho a baya ya fi kowanne kusan samun waraka bisa ga direba, wato experience na masu yin ƙaho da yin ƙaho da ake a saman gadon baya nan daga nan ya fi kowane gabo cikin taimakon Allah samun waraka idan aka yi shi kuma wannan binciken likitanci ga waɗanda suka tabbatar da yin gabo bisa ga bayanin da muka yi kasu na ƙarshe sun tabbatar da ta babu wurin da ya dace kamar nan wurin idan za a yi menene dalilin da ya sa nan ya fi dacewa na'am me dalili kaga na farko a wurin babu gaba bare a rashin dacewa a wajen yin abin a samu jarrabawa na biyu nama ne da yake kwantacce a wannan wuri da kuma na uku jinin da ake so a cire ya fi saukin taruwa a wurin akan sauran wurare sai sa duk jikin dan adam a zahiri babu inda ake kafo a dace kamar a saman gadon baya daga kan sama waye ya taba yin gaba a nan musamman waɗanda suke ƙasa da shekara arba'in kai ƙasa da arba'in kake? eh kasar face mask ya sa ba a gane zuga gani ma kai yau da ranka ce haka ne ban gane ba ba da abu da fiska ta ce a ina gani in sha Allah zan kamo ka. nawa ne suke ƙasa da arba'in suka taɓa yin taho to ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sa alhamdulillah in dai zaman bariki bai hada ku yin sunnar gaban bayan yana da kyau matuƙa da gaske yana cikin abubuwa da magabatanmu suke da suka fi mu kokari yanzu wannan hadisi da muka karanta a baya shine hadisin wa shine hadisin hajama ko abu tsaiba shine hadisi na karshe da makaranta a karatun da ya gabata abu tsaiba ya yi wa annabi tsira da abincin sabbata a gare shi ko sai manzon Allah tsira da abincin sabbata a gare shi ya ba shi dinar guda daya imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a da ya karanta hadisin sai ya tafi wajen yin mai kaho wajen yin kaho sai ba da bayan aka masa kaho sai cire kwatan kwatan abin da fiyayyen halitta ya bayar shi ma sai baya. shi ne ake ce masa to kasan ko fiyayyen halitta ya yi don ciwo ne kawai kai da karanta hadisi sai ka yi sai ce shi ne ya ga hadisin fiyayyen halitta ya yi bayanin ya yi ciwo ko bai wannan ku ya shafa ni dai na san a wurin allah na kafa hujja na karanta sunna na yi aiki da ita to hatta adadin kuɗin da aka bayar haka ya ɗauka ya bayar abin da aka bayar na kuɗin ma bai canja ba to wannan shi yasa yana da matukar muhimmanci in mutum yana so ya haddace karantarwa ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sunnoninsa shine to yin aiki da su wannan yasa imamu wake alaihi rahmatullahi yake cewa wa idza tafi an tahfiza sunnata fa'amal biha idan kana son haddace sunna to duk abin da ka karanta to ka samu lokaci kai aiki da shi na taba jin wani dan uwa da yake cewa shi duk sunnar da ya karanta babu wacce Allah bai ba shi ikon aiki da ba sai kwaya daya ita ce sunnar da aka ce sayayyen halitta san sallam ya yi dawafi a gindin Ka'aba a kan rakumi a yanzu ko babu damar shiga da rakumi yace ita ce sunnar da ya karanta Allah bai ba shi ikon aiki da ita ba har yanzu ko ma bayan ta inda ya karanta cikin taimakon Allah ya aiki da ita to wannan shine muhimmancin karanta sunna ba wai a bari a littafi ba in an karanta aikata wajen yin aiki kuma a dage a fi karfin shi a yi aikin don Allah duk aikin da ba don Allah aka yi ko babu riba a cikin sa kuma yi aiki don Allah ya fi kowane al'amari wahala a duniya mafhum tayyib Allah ta'ala ya ba mu ikon yi don neman yarda wa ata al-hajjama ajra sai ke yin halitta ya ba wa mai yin kahon nan kudin sa ladan yin kaho walau kana haraman inda su haramun ne kudin biyan kudin yin kaho lam yu'ti da manzon Allah bai biya ba wanda yana bayanin da na faɗa a baya kenan inda biyan yin kaho haram ne ai da ba zai bayar ba saboda mai saboda ba zai taimako cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba mafhum tayyib wannan hadisi yana cikin sunan na imamu abu dawud da rahmatullahi alai hadisi da dubu uku da dari hudu da ashirin da uku kuma iya cikin talqis na shan muhammad nasir rahmatullahi alai hadisi a shafi da dari da tamanin da tara tare da cewa to ishara ya zuwa ga isnadin bai kawo masanin ba Mafu. tayyib حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو دا عن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فهجمه وسأله وسأله كم خراجك فقال ثلاثة أسر فوزى عنه ساء وآتاه أجره وانا حديث يقول harun bin ishaq shi ma ingantaccen hadisi ne kamar da zo cikin talhis نا شمائل النبي nabi محمد ناصر رحمة الله عليه أشاد إلى أريد شمائل 189 حدثنا هارون بن إساء قال حدثنا أبنا عن أبي ليلى عن نافع دق نافع عن ابن عمر دق عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي للي النبي سيرا دا أمين تثبت أجريش أنا أجريش أن بأسي إن بصبور بصبور كان بصبور مفهوم نعم. طيب an nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci tabbata a gare shi da ya kira hajjaman shine mai yin kaho hajjaman ala wazane fa'alan a wurin malaman sarraf kenan fa'alan ai da a fa'alan ya kira mai fitar da jini a jikin ɗan adam ta hanyar yin kaho mafhum fa sai yayi wa fiyayyen halitta wannan kamo din wato ya cire wannan jini a jikinsa wa ku sai fiyayyen halitta ya tambayi shi mai masa hodon don asalin mai yin kahodon a magana mafi inganci bawa ne ba da ba ne an ce bawa ne shine wanda masu gidansa suka mallake shi shine fasa ala sai tambaye shi kan farajuka nawa ne harajin da kake biya don ka yanta kanka shine haraji nawa kake biya na harabi a wurin iyayen gidanka da suka baka dama ka fita ka nemi kuɗi faƙala sai ya ce aso wato iya ba da sa'in abinci guda uku sa'un shine guda ɗaya wannan alifun da aka sa mai sai sadun sai ainun aso shine jam'i saboda a ka'ida na adadi uku na ɗaukar jam'i hudu jam'i biyar jam'i shida bakwai takwas tara goma jam'i amma daga kaje sha ɗaya kuma sai zama mufuradi har zuwa ashirin yanzu ashirin ne sai ka ce faƙala ishiruna ne sai zama ishiruna sa'an saboda daga goma sha ɗaya har zuwa casa'in da tara zai ɗauki mufuradi ne mansubun a wurin malaman adab na nahawu in ya kai ɗari ɗari da ɗaya ɗari biyu ɗari uku ya zama nawa zai ɗauka ya za a sanya adadinsa a nahawu shi kuma sai dauki kisira sai ya ce misali salatu mi'a sai ce sa'in ba zai ce sa'an da kuma zai zama sa'in a nan kuma ba a sa masa plural zai zama singila ne amma da kisira mafu ba kawaba albu sa'an sai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya roƙi iyayen gidansa da ta da ku masa kawo sa'i uku na abinci kullum a matsayin haraji da zai baku ya iya kaho kuma ya mun kaho na ji daɗi don haka a dan bashi discount sai suka ce to yanzu tun da ya baka kaho ka ji daɗi bai ya halitta maimakon ya rika kawo sa'i uku kullum na abinci a matsayin haraji yanzu mun rage zuwa sa'i biyu shi fa wa za a sai suka tara yadda sa'i daya suka rage guda daya kuma fiye yin halitta fa'a ta ajira sai biya shi kuɗin yin kafansa mafu tsaye to wannan yake na mana kuma a ka'ida ta musulunci in mutum mai karamin karfi ne ya kyautata masa karka ce wai iya abin da ake biya haka za ka bashi min babin misal ta je wajen aski Allah ya rufa masa asiri sai ka gami askin nan abin tausayi ne sai maka aski nawa ake biya misali sai ya ce maka naira ɗari biyu ne in kana da hali sai ka cire dubu ka bashi daga ce ga dubu biyu dari biyu na aski dubu da kafa a saya yara abinci a gida shi kenan sai ya ji daɗi ka sai yin halitta ya biya amma sanda ya roƙa masa a sauƙi masa harajin da yake biya dalilin ne saboda bai da abin da zai ƙara masa inda shi ke da halin ƙarawa daga ya ƙara amma tun da bai da hali shi sai ya roƙi a sarayar masa ka zo bakin hanya ka ga mace juwa ta kasa abarba ko ta kasa lebo ko a yi na sayarwa kai kana da rufin asiri to ba bukatan a tsaya ana dogon ciniki da ita kai daga ka gani ka tana cikin bukata ce kuma inda mahaifiya ce ko kakar ka tana gida ba za ta zo da sayar ba in ka sayi abun ɗari biyar sai ka ajiye mata dubu biyu ko dubu uku nawa ne kuɗin wannan ɗari biyar sai ka karɓa to sai ka kuma yi ƙari dan a ya ɗauke ka ka gan shi a cikin gajiya yake mashin ɗin ba yadda yake ya yara lafiya karo alhamdulillah ya sauke ka nawa ne kudin 200 to ba shi 2000 to haka ake kyautatawa ba wai sharadi ne kudin da ya gaya maka wahayi bane ba wahayi bane maybe a hakan wani karfin hali ne shi kudin ma ya ga ka wasu ya ragar maka amma kuma kai da ka sauka da 200 a haba dan ka tabo ne da 100 ne haba kuma girma ai zai faɗi ai ba a haka abinda ka fi karfin sa kada ai jayiya da kai kuma shi din kada kuma yi renin wayo akwai kuma redu wayo shi ne kudin abin naira dubu ɗaya ne da ya ga kayan ka masu kyau sai ce to dubu biyar ne sanin sai ka masa nasiha amma kada ya hana kuma ka yi alherin da ka fasa amma kan ka fasa to a yi waɗannan irin halaye da ya dace mu rika yi na kyautatawa a yanzu a mafiya yawa idan kana cikin garuruwanmu sai zama ba ka da abin hawa tsakiyar dare karfe da dare sai ka so bakin hanya kila iyalanka ne ke nakuda in ka tare mai taxi abin da zai kai asibiti ɗari biyar to dalilin kana cikin damuwa zai ce maka dubu biyar maimakon a wannan halin bukatun ya ce maka bari an yafe maka amma shi kuma a lokacin shine mai ne damar da ya samu na yi mai na yi kokarin takura maka wallahi ba haka ake addini ba in ka ga mutum na cikin halin kunci to ko ka sauwaka masa in ba ka da halin yafe masa gaba daya amma ba lokaci ne na a takura ba irin ɗabi'ar mu ta kuskure gidan wata ramadan ya zo dukkan wani abin da ake bukata na ramadana da dalili ko ba dalili za a ƙara kudinsa a lokacin da za ka je kasa irin ta saudiya sai ka ga wannan kyauta ma ake bayarwa ka ga mutum wanda yake a kasar ku biloniya ne zai zo bakin haramin maka ko madina da mota yana kalanku yana ba ku abun buɗe baki kuma kuna karba kuma yana muku godiya mu kuma da yake yawanci ɗabi'ar mutanen mu akwai son banza shi kuma wanci yake wai ya masa wayo ya karbi banza ya masa wayo ne me amfanin dukiya ba shiga aljanna da ita ba ya zo kai ka wuni kana azumi ka sha wahalar azumi ka karanta qur'ani ka yi magarib ka yi asuba da isha azhar da la'azar duka da azumi a bakinka ka karanta qur'ani ka je ka makabarta ka yi ziyara duka a hada dan a bashi akan me akan abin riyal uku da ya baka kana ga wata banza ai shi ya more ka shi ya more ka so da na irin ayyuka na alkhairi a rika koyan su musamman ga wuraren da suke da tsananin bukata in mutum ya koma gida yana zauna a abuja ya ga halin da ake ciki a ƙauyuka zai tabbatar da cewa akwai ƙalubale a kan al'umma a gwamnatanci a ɗaiɗaikun mu wajibi ne mu yi ƙoƙari mu ga mun taimaka mun rage raɗaɗin masu raɗaɗi duk yadda kake ga baka da shi to in ka je wajen wasu ganin ka suke mai arziki kuma ita rayuwa mutum bai gode wa Allah su idan ya duba na kafa da shi amma in kullum sama kake duba fiye yin Allah ba za ka gode Allah ba kare zama ɗabi'ar ka duba wanda fi ka ɗabi'a ta kware duba wanda ka fi shi ka ɗauki makarantar da kuka yi karatu a tsangaya kila ko karatun allo allo an baki wanzar da Allah ka duba zuwa da karatun allon da su waye ya kai rikin asirin da Allah ya baka ka shiga ajin ku a primary waɗanda suke raye mutum nawa suke gaban ka in ka samu ɗaya biyu sai ka samu ashirin a bayan ka to idan kana duba na ƙasa da kai sai ka gode Allah in ka je anguwarku duk karancin rufin asiri wani yanzu saboda tsabar wahala a gida kana zuwa ƙauyen kake daga Abuja kake shi gani yake duk ɗan Abuja mai kuɗi ne haka ake ne ko kana ingila ko saudiya ko dubai in ka zo kudu gani ake da arziki kuma duk bayan da kai ba za su gane ba kuma haka ne ina tuna shekarun ba a wanda ya taba zuwa ƙauyensu yana haya ɗaki a yanya ya je ce musu wani daki da yake haya a lokacin dubu ɗari biyu ke biya a shekara duk ƙauyen suka ce makarisi ya zo yau gare su ɗaki a biya dubu ɗari biyu saboda mai hankalinsu ba zai kama ba ta yadda hankalinsu ya kama ka da wanda suka rasu shekara ɗari biyar yanzu ka ce ana tashi daga kano a tafi madina a cikin awa hudu wa zai fahimce ka ai ba zai fahimce ka ba don zamani wasu bai ga wannan ba to mutumin da ke kauyen kace ana hayan tsaki dubu ɗari biyu a wannan wuni sai ka samu ciwon kai ba zai taɓa fahimtar ya aka abin ya zama haka ba saboda bai kai ya fahimta ba to bare in kai garaje kace kana biyan haya miliyan biyu a shekara to wannan ko kai liman ne wani sai ya yi kokwantar maganar ka haka ne saboda ba zai fahimta ba saboda inda yake dakin nan dubu ashirin ake biya a shekara naira dubu ashirin sai ka je kawai ka kama to kai ka zo ka miliyan biyu kuma gidan ba na zinare ba ne sai zai fahimce ka to yi sa duk yadda muka rena kai a kowane hali ka tuna waɗanda suke ƙasa da kai ba na sama da kai ba ita rayuwa ba a gode wa Allah kana kallon sama da kai akan gode Allah ne in an duba ƙasa da kai mafhum sayyid حدثنا عبد القدوس بن محمد الأنصار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخذين والتاج وكان يحتجم لسبع عشر وتسع عشر وإحدى وعشرين wannan hadisi shi ma yana cikin talqis a shafin 189 cewa hadisi ne ingantacce cewa abdul qudus bin muhammad al-asar al-basri ya ba mu labari muhimmin basra kenan in ka ji an ce al-basri muhimmin basra in an ce al-kufi muhimmin kufa al-madani muhimmin madina al-makki muhimmin makka al-misri muhimmin misra dan najeriya ce ne a nijeri ko Ɗan gwambe a ce ne Ɗan gwambe sai a ce aljombawi ba a ce aljombawi ana a ƙa'ida in kalma ajami ne za yana koma ja ne fa'un kuma sai koma ba'un ba da ma ka ce fantani sai ka ce bantami da ba za ka ce da ba jiha za a ga ko da radul azhar da daga sa shek abubakar mahmud jumi ba a ce gumi saboda zaɗin zai koma jali ba da ma ka ce in za ka ce diploma da turanci a harin ka ce diploma diploma filin zai koma ba'un mafu ɗan kano a ce ne alkanawi دم برنا أتيمي البرناوي مثالي دم بوت أتيمي البوشوي مفهوم أي ولا مثل هذا البصري متى متى من مفهوم طيب قال حدثنا أمرو بن عاصم عاصم أمرو بن عاصم يا باب العباري قال حدثنا حمام حمام يا باب العباري an jarir bin hazin da jarir bin hazin kala su biyu suka ce wato hammam da jarir na katada daga katada an anas bin malikin, daga anas bin malik kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya kasance ya hasajimu ya kai ne kafo wato ya cire wannan jini din fil akhda aini a jikin waɗannan jijiyoyi guda biyu da ke gefen wuya walkahil alkahil kuma shine a'alar zahar saman gadon baya fassarar sa da kalmar da muka kira a baya na hadisin ibnu abbas shine alkahil shine saman wuya can sama mafhum tayyib shine bainal katifaini a baya kenan ko wa kana ya hatajimu ya kasance yakan yi kaho din saba ashara ranar goma sha bakwai ga wata aw tisa ashara ko ranar goma sha tara ga wata wa ihida wa ishirin yana yi kuma ranar ashirin da ɗaya ga wata waɗannan autar guda uku su aka so a yi kaho ko. in an ce sha bakwai da sha tara da ashirin da ɗaya ba ba na oktoba ake nufi ba na al-muharram ne zuwa ina zuwa zulhijja daga almuharram zuwa zulhijja ina tuna akwai wani abokin karatunmu a jami'a mss ya tafi yana nasiha lokacin farkon almuharram ta shigo a jami'a yana tunatar da yan uwa akan muhimmancin aiki da hijira kalanda ya yanzu abun kunya ne sai ka samu musulmi ba zai iya kirga maka daga almuharram zuwa disamba ba kawai daga almuharram zuwa ina zuwa disamba to ba wannan ne ban mamaki ba an ɗau lokaci mai tsawo ya gane kuskure ya gagara tunowa saboda shi bahaushe ya ce wai sabo turken ba ni na faɗa ba har mai wayo sabon turken ne ba sai wawa ba in aka saba da abu to sa yana da wahala sai an kula ai ko ƙur'ani kake hadda an ka haddace da kuskure in ka zo gyarawa to ka hadu da aiki mafu tsaye to da ana magana a musulunci na kwanan wata ana nufin hijira ake magana wannan al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani limada awwal limada thani rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'ada zulhijja wadannan sune watannin mu guda goma sha biyu da qur'ani ya san da su duk abin da ake maka magana na ibada wannan ake magana aikin hajji azumin wata ramadan azumin tasu'a azumin ashura azumin sha uku sha sha biyar na kowane wata azumin zulhijja dukkan wata ibada da ake magana wannan ake magana a kansa sai dai mun samu kanmu wani irin hali har a yanzu musulmai cikin al'amarin da shiga tsakanin su ba kowa yake mutunta girgin musulunci ba Allah ta'ala ya samu waje lafiya so son samu ana yi sha bakwai sha ah, sha bakwai sha tara da ashirin da daya tambaya idan mutum ya yi a a koma bayan kwanakin nan ya yi ko bai yi ba a magana mafi inganci ya yi ko da ba ka samu ikon yi sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya ba sai kai ka ko ranar sha takwas ko ranar ashirin ya yi amma waɗannan kwanakin sun fi falala amma in ba ka samu ikon kwaikwayon kwanakin ba sai kai a wasu kwanaki na daban insha Allah ta'ala babu matsala akan wannan mafu tsayi so ka in za ka iya kirgado ka yi waɗannan kwanaki sha bakwai ko sha tara ko ashirin da ɗaya in ba ka samu iko ba duk kwanakin da allah ya baka ikon yi idan ka yi ka dace mafu tsaye. ibnul hajar al rahmatullahi alai ya yi magana mai tsawo shi kuma akan bayyana bayan waɗannan akwai abubuwan da ake so a yi mura'a na sun za a yi kafo son samu ya ce mutum zai yi kafo kada ya yi kafo na farko ya ƙoshi da yawa na biyu kuma kada ya kabo yana jin yunwa shine bayan cin abinci da kaman awa ne ko awa biyu sai a yi kabo saboda yin bai bukatan koshi kuma bai bukatan yunwa yake wannan yana da matsalar muhimmanci saboda yinsa a halin yunwa yana cutarwa Yinsa idan koshi yawa akwai matsala to dole sai mutum ya dan bada tazara ya tabbatar babu yunwa kuma ba yanzu ya ci abinci ba mafu sai na biyu ce idan akwai hali in mutum zai yi kaho namiji ko mace to in akwai hali ma'aurata idan suka kusanci juna bayan kusantan juna da awa ɗaya ko biyu ko uku ya fi a yi kaho in haka bai samu ba kuma lokacin da aka yi ya dace insha Allah ta'ala wallahu ta'ala ala حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتجم وهو مهرم بملل على ظهر القدم wannan hadisi iya cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai ta hakiki na ahmad shakir a mujalladi na uku shafi na 164 hadisi ne ingantacce daga ishaq bin mansurin an ba'ana abdurrazak Abdulrazak ya ba mu labari an ma'amar daga ma'amar bunu rashid an qatada daga qatada bunu bi'ama bunu qatada an anas bunu malikin? daga anas bunu malik radiyallahu an. anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi istajama yayi kaho wa huwa muhrim alhali na cikin ihrami bi malal a wani gari da ake ce masa malal garin yana tsakanin makka da madina ne amma ya fi kusa da makka gaba kan madina so ya bar makka ya ɗauki ihirami a laifa, ya kama hanya bai ya bar madina ya ɗauki ihirami a laifa, bai je makka ba sai ya kafa amma a din ya fi kusanci da inda ya bari akan inda zai isa hikimar kawo wannan hadisi din na farko kuma yi ne ala zaharin kadam a jikin mai kafarsa to za ka ya halatta a yi kafo a ina a kafa musamman idan an ji ciwo a kafa a riwaya kuma ta riwaya ta ce min waje in kana fiye saboda wani ciwo da ke damunsa a kafar bai jin daɗinta wannan na farko abin da ke bayyana mana shi ne cewa ya halatta ga wanda yake cikin ihrami yi kafo yin kafo baya bata aikin hajji kuma baya sa mutum ya yi ya ba da fidiya babu fidiya a kai. sai dai inda za a yi kafan in akwai bukatar sai an cire gashi sai aka kankara gashin wurin sai aka yi kafoto a nan kankara gashin akwai fidiya akan cire gashin amma babu yin fidiya dalilin yin kafodon ko da kwa jinin ya fita a jikin mutum mafhum tayyib babu ma jaa fi asma'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da yazo cikin bayanin sunayen manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi asma'u rasulillah na babu ma ja a fi asma'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam menatu na a eh, bugun kala-kala ne ah, na ka asma'a ko. wani kuma fi aiki rasulillah wato abin da ke faruwa waɗanda takardun asali rubuta su da aka yi ba a rubuta su a jikin fallon takarda ba mafiya yawa a lokacin da aka yi su a rubuta su a jikin bawon bishiya ne da ganyen takarda da fatar dabba da haka ake rubutawa saboda ba a ma samu rahama ta a yi takarda ba idan ka duba imam a tirmidhi rahmatullahi alaihi da ya rubuta littafin akalla yau ya fi shekara nawa ya fi shekara dubu da rubuta littafin a wancan zamani ina za ka samu takardar da za ka rubuta babu da yawa sun haddace hadisan ne a kansu daga baya suka samu iko suka rubuta a bawon takarda ko bangon ice to daga baya kuma ba kone shi ake nambarin ba don aka zo compilation da zamani ya ci gaba to sai ga wani lokaci wani namban ko an ya bata to a wajen jerantawa sai a samu sabani daga wani bugu zuwa wani bugu wannan shi ne abin da yake iya faruwa ko takardu da aka rubuta irin da su muktasar na shehu khalil waɗannan sun samu a baya an samu matsala wajen jama'a su shine haɗawa kuma a yi page number in su one after the other an samu jarabawa da yawa so wannan shi ne. babi na gaba a wannan na gaba na shine babu fi ma ja fi asma'i rasulullah amma babin gaba ko babu ma ja fi aiki rasulullah din so daga wannan kuma sai wancan din ne ba sai na duba ba na san haka da insha Allah eh haka ne shi din ne so da ka sai ai hakuri na bi bugu na ko sai a daka tsalle a shiga babin gaba sai a dawo na baya wadanda kuma nasu ya zama iri ɗaya da nawa kamar dan uwa da ke nan sai a tafi a gaba babi da ya zo cikin bayanin sunayen manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya da sunaye da suke da yawa kuma sunayensa shi siffofinsa ne dukkan sunan da aka kira shi da shi to sa ne in an ce Ahmad to shi mai tsananin godiya ga Allah ne a yau kuma za a iya kiran wani a cikin Ahmad a yi sa a samu mai godiya ga Allah in aka yi rashin za a samu kuma wanda bai gode wa Allah so za ka shi duk sunan da aka kira da shi to iya da siffar wannan sunan kowane suna ne kuma ko mu da mu suka sa mana suna idan sunan ka iya da ma'ana a larabce fatan su shine ka koyi da wannan suna da in ba wani suna da ke da ma'ana a larabci bane fatan su to ka koyi da mai sunan da aka sa maka in a cikin annabawa ne ko manzanni ne ko sahabbai ne ko abin da ya kama da haka fatan da ake yi shine kai koyi da mai sunan bahaushe ya ce wai fata na gari lamiri ne so da ka sunayen annabi tsira da abinci sabbata a gare shi siffofinsa ne duk sunan da aka kira to akwai siffarsa a ciki a wannan babi an kawo sunayen da ba su wuce ba su kai guda goma ba ma idan muka kirga su ɗaya bayan ɗaya amma malamai da dama sun rubuta takardu a kan sunayensa a kamar irin kashfus zunun ya yi magana mai tso kan sunayensa wasu malamai sun kawo sunayensa suna ga ya kai guda dubu wasu sun kawo sun ce ya kai ɗari uku wasu sun kawo sun ce ya kai ɗari biyu wasu sun kawo sun ce adadin sunayen Allah shi ne adadin sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka waɗannan ababe ne ijtihadi na malamai amma abin da aka samu ga wanda suka sa sunayen yayi yawa yawanci sun yi ta kirga siffofinsa da ya zo a ƙur'ani ne a matsayin suna saboda akwai bambanci tsakanin suna da ke kunshe da siffa akwai kuma siffar da ba suna ba ne yanzu misali in ka ce mun mai ta'alim din shama'il ya zama suna na ba suna na ba ne amma menene siffa ce kana iya zuwa ka samu ka ce na samu wani bawan Allah a masallacin kaza kaza da kaya bulu yana ta alin na shama'il oh sunan sa yana gaya ba sai gane saboda me saboda ya siffata ne da abin da za ka gane to akwai abubuwan da siffa ne ba suna ba su sai suka kira a matsayin mai sunaye sai sunayen suka yi yawa saboda siffofinsu a ƙur'ani sun fi ɗari da min babu misal da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira kaga anan siffa ne wani sura ne zama a hazab aya ta nawa 45 da 46 aya biyu muka kawo to anan kaga ya ayu annabi ya kai annabi inna ka, mu muka aike ka me shahidan siffa da sai suka ji sunansa ne ash-shahid wa mubashiran sai suka ce sunansa ne al-mubashir wa nabira sai suka ce sunansa ne an-nabir wa da'iyan sai suka ce sunansa ne ad-da'i sirajan sai suka ce sunansa ne as-siraj munira sunan suka ce al-munir amma in ka duba a ma'anar ba suna bane siffa ce cewa shi mutum ne da ya zo yake da'awa yake bushara wanda ya bi Allah akwai aljanna wanda ya saba Allah akwai wuta mai kira zuwa ga Allah kuma ya zo da fitilla wacce take mai haske musulunci da qur'ani mafu sai so inda aka ga sunayen sun yawa mafiya yawa ba suna bane siffofi ne mafhum tsayi حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الآكب والآقب الذي ليس بعده نبي wannan hadisi iya cikin aljami a sahi na imamul bukhari hadisi na 3532 hadisi ne ingantacce cewa Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi ya kawo daga ɗaya da ɗaya daga cikin magabata daga Sufyan ibn Sa'id as-Sauri daga az zuhuri az zuhuri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn shahadu az an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im daga Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im babansa ne Jubair ibn Mut'im shi kuma sahabi ne radiyallahu anhu wanda ya musulunta ne ya zo wuce masallacin annabi sallallahu alaihi sai ya ji annabi na karanta qur'ani a sallar magariba yana karanta am khuliqu min ghairi shay'in am khaliqun am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun yana karanta waɗannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya yace zan wuce da na ji karatun yace ka da qalbi ayyatir sai naji kaman zuciyata za ta fita ta tace kamar tsuntsu saboda mai saboda tasirin ƙur'ani da karatun a zuciya ta, bayan magariban sai shigo masallaciyar musulunta saboda ba larabe ne ya san mai ƙur'ani yake faɗa kuma irin larabawan da sun iya larabci kusa dab larabci amma a yanzu ne aka cuciyar bawa larabawa sauri sai ka je misira sai ka tafi saudiya ka tafi kuwaiti sai ka samu balarabe idan kai larabci fusa baya ji kuma kai batsar fata ne daga najeriya kuma kai kana jin larabcin ƙur'ani shi baya ji wallahi mun taba haka da wani balarabe ta mai ina karantarwa a jami'ar musulunci ta madina ana wani workshop ne na malaman jami'a profesa ne balarabe daga kasar larabawa yake ba sai rasa da ƙasar ba yanzu yana bayani sai nake larabci standard ya gagara yadda na ce ya dage ya yi da ya fara bai kai minti da bai zuwa ce kai zai ba da haƙuri ba zai iya ba kuma yarensa ne amma ba zai iya yi ba yana cikin cutar da laraba da aka yi an raba su da larabci mai kyau wannan broken arab din da ake kira amiya gargadiya da idan ana yin sai ka ɗauka wani yare ne da aka ɗauko shi daga Cote d'Ivoire ko kwatana ake yin mutanen Cote d'Ivoire da kwatana su yi haƙuri da Allah amma shi ne yake duk abin da ka faɗa baya ba su fahimta ko da yake yi mafiya yawa sukan ji amma ba su iya mayar ba sukan iya fahimta amma ba za su iya mayar mata ba kuma shi fa profesa ne kuma profesa a harka ta addini amma ba zai iya yi ba Allah ya samu wani lafiya shi yasa suka mutunta mu idan suka ga mutum da ya zo da tsafar da ba balare bai ba sa larabci kuma iya larabci sai ga suna kaddara mutum suna mutunta shi matuƙa da gaske ɗaliban da na karantar ɗan madina yan saudiya zan ce duka zuwa na a zaman da na yi da su ni ne ta tilasta suke gyara larabcinsu amma in ba haka ba za a rika larabcin yadda ka san ana wani yare ne na daban to ni na matsa a aji in dai za ka yi tambaya to dole sai ka larabci mai kyau to kuma shi ne wannan ya tilasta suka yi ta improving to sai ga daga baya su ce jin daɗi suke godiya amma a da ba haka suke yi ba shi za ban ga jama'ar da aka cutar da su akan yaran su idan larabawa ba ga yaran su da fi kowane yare a duniya a bangaren yalwatattun kalmomi a ɓangaren iya fasahar magana da shi a ɓangaren zaƙin magana a ɓangaren ƙa'idoji amma aka zo aka cutar da su aka raba yaren ya zama yaren ƙur'ani ne larabci mai kyau yaren yau da gobe kuma daban in ka je ba misir ya ce na tsarin lahal ganna me ke nufi wai aljanna ne wai ganna sai ka zauna abin nan Allah ya samu wani lafiya a nan manzon Allah sallallahu alaihi kira sunayensa guda biyu yace guda biyar yace annali asma ina da sunaye biyar a wannan hadisi amma ba ya kasu lil asr bane wato ba wai su kadai bane bayan su akwai wasu dai a wannan hadisi ya faɗi guda biyar ana muhammad ni ne muhammad sunansa ne muhammad wannan kaga ya zo a hadisi kuma ya zo a cikin mai a qur'ani wurare nan aka jira muhammad a ƙur'ani guda hudu wa zai iya kawo wa zai iya kawo <laughs> wa zai kawo to ku kawo koda koda da taron dangi a kawo muhammadun rasulullah wallazi na ma'ahu ashidda alal kuffari ruhama wa nasura suratul fati aya ta nawa aya ta karshe ta 29 za ce sai kuma wanne na'am wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa mata shi kuma wannan sura ali ta nawa ta tsakiya zai zama aya ta 144 to kun kawo na can ƙarshe gaba ɗaya kuma kun koma kun ɗauko na can sama in between waɗannan kuma akwai ƙarin sunaye biyu ma kana muhammad a ba ahadin wani sura a hazan aya ta nawa ta 41 to akwai guda ɗaya kuma eh wa amanu ma nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum wa sura suratu muhammad ayat nawa aya ta biyu jazakumullahu khaira wannan kowa ya ce gane ai ita ce aya ta biyu amma ba daga farkon ta ba daga tsakiyar ta aka je zuwa karshe to waɗannan wurare guda hudu Allah ya kira shi da Muhammad a Qur'ani kalmar Muhammad daga kalmar Hamida ne ala wazani fa'ila in ka ce Muhammadun mimun din za'ida da ya zama mai mufa'alun so an ce Muhammadun na farko iya nufin asalin sa ismul maf'ul ne wato wanda ya cancanci a gode masa shine ya cancanci mu yi godiya dalilin ne dalilin alheri da ya kawo duniya to kaga wanda ku ya cancanci a gode masa daman shi ma mai godiya ne to da muhammad asali abu ne da ke ishara zuwa ga wanda ya cancanci a gode masa amma asali wanda ya dace a gode wane ne allah shi sa hassan bin sabir yake cewa wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadl arshi mahmudun wa hadha muhammadu Allah ta'ala kaban ya cire sunan annabi daga Muhammad ne don ya girmama shi ai asalin ma'abocin al'arshi shine abun godiya amma sai shi annabi Muhammad ma sai a gode masa saboda mai saboda alkhairin da ya kawo wa duniya in fa ba dan zuwan abu fa da fa yanzu anan babban mun wannan taron ba da wani yana can a gida dutse yake bautawa wallahi wani cinnaka ma zai bautawa yanzu ba ka ganin tura da suka cika ba suke kera keren duniya amma wani idan yi magana sai ka ji tausayinsa lokacin bincike da stephen hawking ya yi da ya mutu shekaru kaɗan da suka wuce ya yi bincike bai da lafiya bai iya magana sai da na'ura ya yi bincike da duniya ta sanya zama gagara ba dau amma da aka zo maganin allah zai ce yana kokon don akwai allah kaga ai basira ta lalace to shi sa wannan fa da muka taru anan muke sallah wallahi albarkan zuwan annabi muhammad sallallahu sallam inda sakon bi iso ba ko ya iso magabatan mu suka yi kunnan uwar shegu da yanzu mutum iya can alade yake bautawa ba haka akwai masu bauta saniya ba ka san akwai ba saniya da ka gani sai a bauta mata in ka yanka saniya a gari kuma sun dake ka wai ka yanka musu allansu ka ga ɗamsul basirati shi Allah ma ba zai kare kansa ba nasu sai an taimake shi sai na umar ce gabanin zuwan musulunci mukan yi mutum mutumi na dibino mu rika bauta masa in aka shiga hari ana yunwa in muka zo wajen sai mu cinye ba za a sake wani Allah ba kuma sai lokacin da abinci ya wadata amma da musulunci ya zo kai suka zama abin sha'awa da fa duk wannan darajar da muke ciki wallahi ba daraja da ya kai musulunci babu ita duk wata ni'imar da Allah ya mana a duniya wannan addini shine number 1 babu wata ni'imar da ta kai wannan girma kowanne ne bayan musulunci ne mun samu shi a araha ne yanzu muke ganin addinin kamar wasa saboda mun same shi da araha Allah ta'ala ya samu wani lafiya ina da sai dai ba zai yi gaskiya mu kammala babi din ba sai mu dakata idan Allah ya sa muna masu da nisan kwana ma iya kammalawa karatu na gaba in yayi mu shiga cikin babu ma da fi aishin nabi sallallahu alaihi wasallam duk da ce shi kuma yana da hadisi wanda suke masu dan tsawo ko to Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى وبركاته